amma ba du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah mai kowa mai komai da ya bamu cikin masu lafiya a yau ranar alhamis wadda hakan ya daidai da 23 ga watan muharram hijiran fiyayyen halitta daga makka zuwa madina da shekara 1445 wadda hakan kuma ya daidai da goma ga watan 8 miladiya 2023 wadda muke haduwa a wannan masallaci da ke nan angon sarakuna muna karatu cikin wannan littafi na tariqus salihin ila rabbil Alami na wahidi abdulsalam Bani Allah ya kara masa albarka wadda in mai sauraro bai manta ba muna nan a cikin kitab da malam ya kawo da yake da alaka da sallah da sauran ibada da sauran abubuwan da ke da alaka da sallah kuma cikin darusa da muka yi wannan shine zai zama darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi da muka fara daga farko zuwa nan inda muka tsaya muna roƙon allah ya ba mu ikon faɗan daidai da aiki da daidai wadda yau za mu tashi kan hadisi da malam ya kawo game da abin da ya shafi wadda ya farka cikin dare da kuma wani addu'a ya kamata ya yi in ya farka cikin dare yau za mu tashi kan wannan hadisin malam ya cewa rawar bukhari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 fa'in tawadda'a wa salla ƙabilar salatu wani hadisi imamul bukari ya rawaito daga ubada ibn samit ya dan allah su tabbata a gare shi ke cewa imamul bukari daga kan malamin su haguwa ne yake cewa manzan allah birka su tabbata a gare shi yana cewa wadda ya tashi cikin dare ya farka cikin dare to da ya farka sai ya ce mi la ilaha illallah wahdahu hula sharika la babu abokin abun bautawa da gaskiya sai allah shi kadai bai da abokin tarayya lagul mulku dukkan mulki da mallakan komi nasa ne halittu duka komi da komi nasa ne walahul hamdu kuma gare shi ake magodiya shine ake yafi cancanta da a gode masa anan duniya da lahira lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah kuma game da komi ke kaddarawa bawa bai da tasarrufi inda ya ga dama sai abinda Allah ya ga dama zai sa alhamdulillahi dukkan godiya tabbata wa Allah wa subhanallahi da kuma tsarki ya tabbata wa Allah wa la ilaha illallah ba abu mutar gaskiya sai Allah kuma wallahu akbar Allah shine mafi daukaka wala haulu wala quwwata kuma babu karfi babu dabara sai ga wajen Allah illa billahi ga Allah summa qala sai ce kuma Allahumma gafilli Allah ka gafarta mu aw da'a ko kuma yawan wani addu'a istajaba Allah Allah zai ansa masa fa in tawadda'a wa salla qabila salatu inda zai alulai salla Allah ya karbi sallar to kaga wannan cikin dare in mutum ya tashi kawai ya faɗi wannan addu'a in dai ya tashi duk abin da ya roƙa a wani lokacin Allah zai amsa mishi sannan kuma inda zai alola ya yi sallah a wannan lokacin to Allah zai karɓi sallar shi to kaga yana da in mutum ya alola ya sallah kaga me ke ciki yana cikin inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne ga masu tsoron Allah kadai kuma ya shiga cikin faɗin Allah da yake cewa tilkal jannatin lati nurisu min ibadina man kana taqiya ga wanda suke masu tsoron Allah Allah ce zai gadar da aljanna sannan kuma Allah ya tabbatar da cewa aljanna dama na masu tsoron Allah ne in mutum baya tsoron Allah ba zai shiga gidan aljanna ba su duk ayyukanka yau ɗaya in ka samu labarin cewa sallarka da kai nan na ba an karba to kana da yakinin cewa kana cikin masu tsoron Allah Allah zai saka gidan aljanna amma dukkan mu ba wanda yake da yakinin cewa sallar sa yanzu an karba ko ibadunsa duka an karba sai dai ana yi ana ci gaba da addu'a kuma kaga sallah ne namu yi amma muna idan da sallah yan fara astaghfirullah astaghfirullah kuma ba sabon Allah muka yi ba da'a ne wa Allah amma ka idan da ibadan kuma kana kana tuba zuwa ga Allah kana cewa ya Allah inda na in nayi kuskure waje kaza da kaza da kaza wajen ruku wajen sujjada da sauransu a cikin sallar nan ya Allah ina tuba ka gafarta ka karba mu kuma ka zo ka yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a bayan ka gama saboda mi duk kana yi ne wai dai sallar inda wani gidi da kaɗan yi Allah ya cika ta ma ka samu ka tsira a ciki shi sa manzo Allah ce ba wanda zai sallah sallar sa ta zama cikakkiya ne sai dai da kawai duk filoli da yake sai dai a cika ta masa da shi ba zai a ce komi ibada ka da kai Allah ya ba sai dole akwai su filoli da kai da za a ɗan cike ma gurbi da shi to wannan hadisi haka manzon Allah ya faɗa kuma yana da falala yana da girma sosai irin wannan abubuwa ko da mutum sallah raka'a biyu yayi to kaga me Allah zai karba kuma me zai amfani da wannan daman ya roki Allah a wannan lokacin kuma Allah zai karba masa ibadun shi روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على حذيب على حذبه أو على شيء منه ففقرأه فيه بين الصلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قراه من الليل قراه من الليل عمر بن الخطاب يا رويتو daga manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa wanda yi bacci a kan wani abun da yana so zai yi sallah ya kwanta da niyyar zai yi sallah a cikin dare sai kuma yi bacci sai baccin ya yi ya dauke shi bai samu ya yi ba sai daga baya ya tashi ya yi wannan sallan kamun sallan asuba to lalle me yi kamun sallan azhar in dai yi kamun sallan azhar to Allah zai ba shi ladan kamar yi a cikin dare ne ya kasance na yin sallah da daddare ya kwanta da niyyar zai yi da dai sallah da daddare sai kuma bacci ya dauke shi bai yi sallah ba to ko da raka'a biyar yake yi ko shida in ya tashi yanzu zai bari ba zai bayan sallah asuba ba sai ya batta sai lokacin da mai rana ya fito lokacin sallar duha ko kuma wanda zamu karanta hadisin a gaba in dai yayi ta kamun sallar azhar to manzo Allah ce zai bashi ladan ya yayi ta a cikin dare ne za a bashi ladan kaman yayi shi cikin dare ne saboda dama ya riga ya saba yanayi amma ba wanda yau ya fara kawai shi kenan sai ya dinga yi ba a'a ana magana wanda ya saba yi ne dama sai ya kuma ba zai taba yi a ce kullum zaka ci riba kana samun da dama ba wani lokaci shi shedan zai mai idan ka dan yi nauyin bacci ba za ka samu daman ka yi ba sai ya wuce to wannan lokacin sai ka yi kokari in ka biya za a baka wannan ladan sannan kuma in ba ka samu ka yi ba ma a cikin daren ƙari kuma in ka yi tafiya ne ba ka yi ba to za a dinga rubuta ma kamar kana yi tafiya kai to wannan tafiyar da kai kullum za a dinga rubuta kana yi za a dinga rubuta bicomi kana yin wannan nafiloli da kake da wannan ibada saboda ayin tafiya na daga cikin yanki na azaba haka manzon Allah ya faɗa shi yasa saboda ana tausaya ba saboda cikin kunci kake a tafiya sai aka ce to sallah ma an rage ma mai a hudu ta dawo raka a biyu dan dai ne dan ka samu sauki sannan kuma an ce ba dole sai ka je jami'i ba duk wannan me ke gwadawa ana tausaya ma ni dan me ana ganin kana cikin tafiya shi sa manzo ce as-safaru qita'un min al-azab tafiya ga cikin yanki na na azaba saboda duk inda kake tunani in ka tafi kamar gidanka komin ni'imar da kake ciki da komi kuma wallahi dole ne kana da kwaɗayin cewa me ka komo gidanka ka bar kwanta kana da damu kana da kwaɗayin wani kuma duk inda kake tunani abin da ka samu da kwanciyar hankali da komi to wallahi lokacin da ka ji ka tuna iyalanka za ka buƙaci cewa ka zo ka bar su. kuma ko da in kana gida wahala kake sha da komi to wallahi wani lokaci dole ne in ka tuna iyalanka hankalinka ba zai kwanta a kai sai ka ji cewa me kana so ka zo ka gansu dan me dan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali malai ce tambihu man fatahu qiyamul layli falyusalliha min ad-du'a shafa'a shafa'a fa in kana yaqimu bi kamsi raka'atin sallaha min ad-du'a 60 wa hakaza yace to in ya zama mutum ya kasance yana yin sallah cikin dare to bai samu ya yi ba to abinda ake bukata sai eh, ya sallata ta a lokacin sallatar duha sai in ya kasance raka'a biyar yake yi to sai ya a shida sai zama mai maimakon wutiri da zai kaga sai a shida shikenan magana ya kare kaga bai wutirin a yi ne ba kenan Don dama ana yin wutiri ne a cikin dare malai ce ma rawahu an rawahu muslim an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza fatahu salatu min al-layl nahari sintai ashar raka daga nana aisha imam musulun ya rawaito yake cewa manzala ruka su tabbata a gare shi ya kasance in wani abu ya kubuce masa na sallah da yake yi cikin dare to sai ya sallan da rana in ya kasance da daddaren dama na raka a sha ne ko sha uku to sai ya sallah goma raka a sha biyu shi ke na magana a ƙari ba za a yi wuturi a wannan lokacin ba amma dai mutum kaga zai mai zai samu wannan ladan muddin dai ya yi su kamun sallan azahar ne zai samu wannan ladan مالك وروى النسائي وساهو الألباني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عين عليه نوما إلا كتب الله له أجره أجر صلاته وكان النوم وكان نومه صدقة عليه إمام النسائي يا رويتو babban malamin nan albani yake ce hadisi ingantacce ne daga nana aisha take cewa manzon Allah ya ce babu wani mutum da yake yin sallah cikin dare sai kuma yau dare ini a eh, cikin yin daren bacci ya rinjaye shi bai iya tashi ya yi wannan nafiloli da yake yin ba face Allah ya rubuta masa gwargwadon ladan sallan nan da yake cikin dare kuma saboda mai baccin kuma sai zama sadaka ne a gare shi Allah zai ba shi ladan yi kuma wannan baccin da yin kuma ya zama sadaka a gare shi saboda dama ya riga ya saba yi yi na kwanta da wannan niyyar to wannan niyyar da Allah zai ba shi wannan ladan saboda niyyar da yi وروى ابن كزيمة وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينو وهو ينوى أن يقوم يصلي من الليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربي wannan hadisi haka ya sake zuwa na ibn kuzaima ya rawaito daga abu darda yake cewa manzo Allah ya ce wanda ya je kan abin kwanciyarsa ya yi niyan idan ya tashi ya salla cikin dare sai kuma idan sa ya rinjaye shi ya yi bacci bai iya tashi ba sai bayan sai an yi sai da sallar ba to za a ba shi wannan niyyarsa da ya yi nan zai zama sadaka kuma Allah zai ba shi ladan gwargwadon wannan sallah da ya yi a cikin dare ko da bai yi ba Allah zai ba shi wannan ladan malaici sai fadul salatul duha falalin yin salatul duha da ake yi salatul duha ana yin ta da safe ne bayan rana ta riga ta tashi kamar karfe 9 zuwa 10 zuwa 11 ma za ka yi saboda wannan lokaci ne da mi a rana ake yin sa a wannan lokacin rana ba ta yi zafi ba ba ta daga sama ba shi ne ake yi malaci rawa musulun an zarrin an nabi su salama an nahu kala yusufu ala kullu salamin min ahadikum sadaka fa kullu tasbihin sadaka wa kullu tahmidin sadaqa wa kullu tahlilin sadaqa وكل تكبير صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئه من ذلك ركعتان يركعهما من الدعاء أبو ذر يا رويتو حديثي daga manzon Allah buka su tabbata gare shi ke cewa akan wayi gari kowane mutum a cikin musulmi in yayi sallama ba wani sadaka ce ka hadu da mutum ka ce masa assalamu sadaka ne wa fa kullu tasbihin sadaka an kace subhanallah ko alhamdulillah shi ma sadaka ne wa kullu tahmidin sadaka cewa da kai alhamdulillah sadaka ne wa kullu tahlilin sadaka la ilaha illallah da zaka faɗa shi ma sadaka ne wa kullu takbiratin sadaka cewa da zaka yi Allahu akbar shi ma sadaka ne wa amru bil ma'ruf sadaka in kai eh, umarni da kyakkyawan abu shi ma sadaka ne wa nahyi anil munkar da hani da mummunan abu shi ma sadaka ne kaga wani yaro zai yi mummunan abu ka hana shi aka yi umarni da wani abin da zai taimaki wani shi ma sadaka ne manzala ya ce wa yajzi'uhu min zalika duka mutum bai samu wannan yayi ba rak'atani yarka'u kuma min ad sai mutum ya a kwaya biyu mutum ya a guda biyu ya riga ne ya isar masa raka'a biyu da zai doye yi rakata ni duha ta biya masa bukatu duk wayannan tafkirelate da bai samu yayin ba zai zama sadaka ne a gare shi وروى أبو داود وصححه الألباني an abi burdata qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil insani 360 mufassalan fa alaihi an yatasaddaqa ala kulli mufassalin minhu bi sadaqa fa qalu wa ma yatiqu dhalika ya nabiy allah qala nakamatin fil masjid تدفعها والشيء تهي... والشيء تهيتها على الطريق فإن لم تجد فلك أتان الدهى تجوزؤك abu dawud ya rawaito daga imam al-albani yake cewa kuma hadisin ingantacce ne daga abu darda dan Allah su tabbata a gare shi ke cewa naji manzon Allah yana cewa kowane dan adam yana da gabobi guda 360 a jikinsa gurgudun yawan gabobin da ke jikin mutum kuma ana bukata kowane rana ya yi sadaka ma kowane gaba a ce za ka ci da naira ɗaɗɗe da za ka yi to kullum ba ka yi sadaka naira 360 kenan kullum eh wai aje ne a wai aje ma eh to kaga akwai wanda dama naira yin zai iya misali akwai wanda ma ba zai iya ba sai sile biyar biyar a ce sile biyar biyar kaga zai sadaka da ɗari da tamanin ke da ɗari uku da sittin kowane garin allah ya waye sai ya yi wannan sadaka kaga mai naira ɗari ɗari kuma ba kaga sai ka yi lissafi 3,600 to wanda zai kai 1,000 ba kaga akwai yawa to shida. wanda kuma zai wuce haka to haka ne ana bukatan kowane lokaci kowane garin Allah waye mutum ya yi wannan kowane rana ne kada da wannan gabobin sai kayi musu wannan sadaka sai sahabbai suka ce wa mai iku zalika ya nabi Allah sahabbai suka ce to waye zai iya wannan ya manzon a cikin waye zai iya wannan ai ba kowa zai iya ba sai man Allah ce annaka matan fil masjid tadfa'uha wani shara ko wani dan datti ko wani kaki haka da aka yi aka tofar a masallaci saboda su ana tofar da kaki a masallaci to ka cire shi ka fitar da shi a masallaci shara yanzu misali a masallaci ka ɗaya ba ka fita shi ma sadaka balanta ta ka zo ka share eh, idan ana yi ya shi ne da Allah kuntu wanke sa a'a ba kuntu ba ma ka ba tun ya je saudi eh. prominent ya to ba a cikin masallacin manzon Allah to kaga manzon Allah kuma ya ce kar a tofar kar a tofar ta gefen shi yasa manzon Allah kar ka tofar da kaki ta gaba in kana sallah kar ka tofar ta hannun dama sai ka tofar ta hannun hagu in akwai wani hagun ɗinka kuma manzala ce ka tofa a ƙasan kafan ko kuma manzala ya kamo gefen rigar sa ka ce ka tofa a jikin rigar ka haka sai ka fi ka miƙe ka nan to duk wannan abu ne da ne ana cewa in baka samu yin sadaka ba to ko wannan ka cire a masallaci wa shay'u tahayyahu ala tariq ko kuma ka ga wani abu akan hanya usa ne a wani dutse ne ko wani abu da zai cutar da mutane akan hanya sai ka kawar da shi shi ma kai sadaka to in baka samu wa'annan duka ba fa sai maza Allah ce to sai kai raka'ata ne duha sun biya maka bukata sai ka zo kai raka'a biyu shikenan sun biya ma bukata ko raka'a hudu ko raka'a salatu duha da kai kawai niyanka niyanka salatu duha ne eh lokacinsa daga dai karfe tara zuwa kamar rana ta tsakiya za a yi amma lokacin da rana ta je tsakiya to ba a son a yi sallah yawa zuwa sha ɗaya za a iya yi duk wani lokacin mutum zai iya yin sallah a wannan lokacin to wannan na gwada cewa in mutum bai samu duk wannan sadakar da zai iya yi ba to sai ya yi wannan ta biya masa bukata a eh. zai iya yi ai nurin ala nurin ana bukata kowane lokaci ƙarin hasken eh to kaga wanda ya da yawa ba ka gani shi ke to kare ƙari ne kowa da gurgurun abin da zai iya nema mala ce rawa musulun an zaid bin arqam annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha fa qala amma qad amma laqad allimuhu anna as-salata fi ghayri hadhihi as-sa'a afdalu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal manzo Allah ruka tabbata gare shi daga Zaid bin arkam? idan Allah tabbata gare shi ke cewa ya ga wasu mutane suna yin salatul duha amma a lokacin da ba lokacin ta ba suna yi ne wani lokacin da ba lokacin ya dace ba sai ya ce ku sani yin sallah a wannan lokacin ba, ba shi shine yafi ba dan manzon Allah ya ce min lalle ni naji manzon Allah yana cewa sallar da yafi sallan wanda suke mai da al'amuran su zuwa ga Allah shine al-awwabina masu mai da al'amuran su zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum ku komar da al'amuran ku zuwa ga ubangiji mai wanda suke mai da al'amuran su zuwa ga ubangiji shine lokacin da mai ya'yan raƙumai suke tashi daga wajen kwanciyarsu kasan ba za su tashi ba sai lokacin da rana ta ɗan tashi ta dan yi zafi ta haska su irin ana jin hantsi kaga hantsi karfe 8 da rabi ana sun ana sanyi har tara za ga cewa mai sanyi yana ɗan ana dan zanna ana ji amma lokacin da goma ta kusa sai ga cewar ranar ta dan ma zafi to dole ka tashi ka bata to lokacin ne da 'ya'yan rakumai suke tashi manzo Allah yake cewa lokacin shine ake yin wannan salatu duha da ake a wannan lokaci saboda mai shine tam din da aka fara daga wannan lokacin kuma zuwa gurgurdan rana har ta tashi sama rawa abu dawud wa sahul albani an nu'aym bin hamma yamayr qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala yaqulu Allah azza wa yaqulu Allah azza wa jalla يا ابن آدم لا تجزئني من أربع ركعتان في أول نهارك أكفيك آخرها wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito imam al-albani ya ce hadisin ingantacce ne daga nau'a nu'aym bin himar yake cewa ma yaji manzon Allah buka tabbata a gare shi yana cewa Allah subhanahu ta'ala yana faɗa cewa ya kai dan adam zai isar maka kayi min raka'o'i kwaya hudu a farkon yini ni kuma in isar maka duka yinin kaga to me yake so in za ka yi raka ta ne dohan ka yi raka a hudu ba raka a biyu ba sai ka yi raka a hudu in kai raka a hudun nan to Allah zai isar maka zai isar maka na ka na wannan yinin da to kaga abu ne mai girma sosai eh ba matsala duka ko da wai a hudun ne ana ma magana cewa karancin sa kace kai raka a hudu shine mutum zai iya yin hudu abinda ake bukata mutum kar ya fara ya bari ana son komai kankancin ibada an ka fara ka doki kana yi to amma an ka zage cewa in kai biyu za ka iya yi shikenan ya ka tsaya a biyun ka in ka ga dama biyu ne kake iya yi to damuwan ka dake kana yin shi ne ka tsaya a iya biyun ka ka ci gaba da yi Allah ba zai tuhume ka cewa me ba ka yi ba shi ne. eh eh biyu aje biyu sallama biyu sallama ne وروى أبو داود وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته مطهرا إلى الصلاة مكتوبة فأجره كأجر الحج والمهرم ومن كرد إلى التسبيح الدهى لا يثيبه إلا إياه فأجره كأجر المؤتمر وصلاته على آثار الصلاة لا لغير بينهما كتاب في العل... كتبهم كتاب كتب في العليين أبو داود يرويته دقا cikin littafin sa imam al-albani ce hadisi ne hasan daga abi umama idan Allah su tabbata a gare shi ke cewa manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wanda ya fita daga gidansa yayi tsarki yayi alola ya zuwa ga sallah na farilla to ladansa kamar wanda ya fita yin aikin haji haka wanda ya fita dan yaje salatu duha da zai je manzon Allah ce ba abin da sa ya fito kuma ya face wannan to lalle yana da lada gwargwadon wanda ya je umara ne kuma sallar da mutum zai a wani lokacin to ba wani abu ba to face an rubuta ba ce me an rubuta shi cikin al'illiyu a ranar tashin kiyama wadda suke masu tsira a gaban Allah subhanahu ta'ala kaga daraja ne mai girma sosai malai ce fa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala awsani kalili bi salasin la adahunna hatta amutu siyamu salasata ayyamin min kulli shahr wa salatu ad-duha wa nawmin 'ala al-witr ya zo cikin bukhari da musulun daga abu da yake cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba da sosiya da abubuwa guda uku wani ruwaya ba wannan bane wani ruwaya wannan ce shi ba zai taba barinsu ba har ya mutu. Shi ne ne Ya ce yin azumi guda uku a kowane wata sha hudu sha uku sha hudu sha biyar da kuma me ko kuma ka yi goma farko goma na biyu da ɗaya a ƙarshe duk wanda ka gada ma za ka yi ya ce kuma da salatu duha kullum ina yi ya ce har mutu ba zan bari ba kuma da yin wuturi kama mutum ya yi bacci kar mutum ya bari yin wuturi in zai yi bacci ko ya ne ne baka da dama ka yi ya zo cikin turmuzi asar magabata da yawa sun kasance suka yi wuturi ne ba musu su yi bacci sun daɗe sun kasance suna yin wuturi ne kama masu yi bacci su kwanta kaga zaren alola kuma yi mutum ƙarshen abin da ya rayuwarsa shine sallah saboda ba wanda isa yake ce yana da yaƙinin cewa kwanciyar da zai zai tashi wani abin da zai baka mamaki wallahi ko dan adam inda mutane suka gafara da wani abu za ka iya sa riga halawar na riga wallahi ba kai za ka cire ta ba sai dai a cire ba ba kowa yake tunanin haka ba kuma za ka iya zuwa ka zai ka tsaya a gaban gawan wani ana sallah ba ka hararo cewa wata kai. ne abin da ya kamata ka yi kenan ka tsaya a gaban gawan wani ana sallah to abin da za ka hararo ka ce to ina wata ranfa dole ka ma haka ne kai ne za a bayan wannan sallah mm. mm. eh. to ka gani an yi sallan gawon mm. yana koma gefe yana zama yin gijiki shi ke Mm. ka ga wanda ya sallah ba yi sallah wa to ka gani ashe rayuwarsa to ashe malam kaga ke wai gwadawa rayuwarsa ta zo karshe iya abin da hala zai iya samu na lada Allah ya yanke cewa me zai sallah ma wannan gawar shi ma ya samu ladan wannan gawar Allah ya dan jinkirta masa cewa yayi sallah ma gawar ashe in yi wannan sallar ita ce ta karshe da zai yi shi ma za a masa wannan sallar ba zai yi wani sallah ba ashe bayan wannan ita ce ta karshe to kaga mai ke gudawa ashe ba wanda ya sai cewa yana da yakinin zai kai gobe ko zuwa jimawa to wannan dan adam inda yana tuna haka to zai ɗan rage wasu abubuwa to eh mana ba maganan wai 2027 ba eh. abinda ke faruwa da dan albashi ma da dan sauki nasa amma wadda yake lissafin misali shi yana ganin yanzu yana kokarin gyara structure sa na 2027 to 2027 din nan in yi a shekara farko din nan yanzu ya gyara to me zai yi yana kokarin structure 2020 2031 kuma a lissafin shi a'a ko gwamna ne shi yanzu ya gama shekara takwas to sanata ake so yake an ba zai nemi sanata ba to zai nemi shugaban kasa ko kuma a'a ya za a yi gwamnatin da za ta zo ya yi kokari a goyi baya da shi don ya samu minista shi dai bai so ya zanna amma bai sani ba bai lissafin ciwon yaushe zai bar duniya baya kawo wannan babu wannan a cikin lissafin shi duka kwata-kwata babu wannan lissafin a ciki to kaga wannan na gwada mana cewa rayuwa ba komi ba ne eh su a ganin su a eh. eh. ba dole ya mutu ba ana ganin kamar cewa an je london ko germany za a samu rayuwa a cikin الله كرمه من mana ما لنا أيوة إني هذا zama wani ذا ورواه أبو يعلى وحسنه الألباني أن أبي هريرة قال بأسني رسول صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسري قرة فقال رجل يا رسول الله ما رأينا بأسا قط أسرأ كراءة ولا أعظم منه غنيمة من هذا البأس فقال ألا أكبرك بأسرى كرمة منه وآدم غنيمة رجل تودع في بيته فأحسن الوضوء ثم تحمل إلى مسجد فصلاها في قدوة ثم عقب بعد الصلاة ثم عقب بعد الصلاة دمة فقد أسرع الكربة وأعظم غنيمة للي يقول حديثي أبويا على يارويته إمام الألبانية حديثي نحثنا نعتبر بيوم أن حديثي أقول ما قلنا ديوا أكي يسيا لكن أكون حديثي saboda akwai rarraka ka da wasu abubuwan da ke da ciki amma dai hadisin ya iya sha da matsayin hasan din da albani ya faɗa cewan yake cewa manzala burka su tabbata a gare shi ya tura su zuwa ga wani yaƙi kuma aka je aka samu yaƙin aka samu ganima da yawa aka yi ci nasara kuma aka kamo bayi da yawa sai yake cewa manzan Allah ban taba ganin an tura mu wani yaƙi mun ci nasara irin wannan ba kuma ya yi gaggawa mun samu nasara da kuma an samu ganima mai yawa ba irin wannan sai manzo Allah ce shin ba zan baka wani baran fada ma wani ganiman da yafi wannan ba yace shine mai manzon Allah ina so da abin da yafi cin nasara yace shine ganibar da tafi kowanne shine mai wanda ya alola daga gidansa ya kyautata alolarsa sannan ya tafi zuwa ga masallaci yayi sallan asubahi sannan kuma ya zanna a masallaci ya jira har lokacin da rana ya fito ya danyi zafi ya tashi ya ga kare ce ba wanda da fi wannan ya dan yi zafi ba wai fitowa ta yi jau ba bayan ta fito ta yi haske tukunna saboda kaga in tana jau an hana sallah amma in ta taso ta cika din ta yi fari ta yi haske shikenan magana ya kare ah, takwas a bakwai misali zai iya awa ɗaya da rabi misali ah, eh eh karfe bakwai ne za ta zama ranar ta fito haske karfe shida eh, amma nufi na eh in ta yi haske aka ji ta shi ke da magana ta kai abinda ake dubawa in dai ranar ya fito e ta dan fito ta yi haske Hasken ta ta fita a ja lokacin da aka hana sallah so saboda tana jaudin nan ko sallan jana'iza ne ba za a yi ba shi yasa ana ganin ko da sallan asuba ne ka tashi baka yi ba ta yi jaudin nan to karan hakura ranar ya haske sai so hadithi ya zo na manzala abin su tabbata gare su sun yi tafiya sai ba da gadi bilal ya ba shi gadi sai ce to ba zai bacci ba kuma da yake shingida yake nan ya bacci ba su tashi ba sai da rana ta dan haska ta dan ji a jikinsu tukunna ma suka tashi manzala suka tashi a wannan lokacin sai manzala ya tashi da ya tashi ta bilal ya dai ce ai wanda ya karbi ranka ni ma shine karbi na ya gaya masa haka sai wadda wannan magana sai manzo ya yayi murmushi sai ce to shikenan mu matattar kayan mu barna saboda akwai shedan a mu yi gaba sai da suka je gaba kuma manzo ya yi da yayi raka'atan alfajirin fajirinsa sannan kuma ya sallan sa yadda ake sallan haka ya yi ta bai rage ba sabai suka ce bai rage ba cewa wanda ana ganin gari ya waye bara ɗan yi ta ɗan yar gajewa a'a sai da ya yi ta yadda yake yin ta kai sallan cikawa da kuma saboda kana da uzuri don kai bacci in ka manta sallah ba matsala in ka tuna ta yi kai in kai bacci ka lokacin da ka tashi sai ka yi shi da abin da ake magana da'a za ka iya eh za ka iya za ka iya raka ta min fajirin ka ba matsala وروى إمام أحمد في مسنده وصححه الألباني أن أقبة بن عامر الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم أكفيني أول أول النهار أربع أربعين rakatani akfika biha akiru yawmika wannan hadisi mun karanta shi a baya inda ya wuce rawat tirmidhi wa qala hasan sahih an abi darda'i anna aba dharr ar-rasul sallama wa aw aba dharr radiyallahu anhu anhuma anna rasul sallama qala ala allah azza wa jalla qala ya ibn adam arka ali min awwal an-nahari arba rak'atu akfika akiruha wannan ma hadisin duka ne ko malam da ya maimaita su ne anan kuma suna daga cikin abubuwan da aka maimaita a cikin littafin da yawa wadda kuma ba su da bukatan a ce an maimaita su da sauransu tunda ma'anan su duka ɗaya nisa sako ne suke isarwa da inda maka karanta a baya malaci fadulus salati tawwabi salati tauba ka yi wani zunubi sai ka ce to bari ka yi alola ka zo ka yi a biyu ka tuba zuwa ga Allah shin ya zama wajibi ne ko kuma yaya malamai suka ce ba wajibi saboda wasu sun ce ma hadithin wannan mai inganta ba amma duk da hadisi ne hasan amma akwai maganganu da yawa cewa in baka yi ba mali abinda ake bukata ka yi tuba taubatan da suha shi ne abinda ake bukata ba wai za ka yi tuba na tuban muhuru ba shi ne warawar turmudi wa hassanahu an abi bakara radiyallahu anhu kala samitu rasulullah sallama ya kulu ma min rajulun yadhnibu dhanban summa yaqulu ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون wannan ayan tana da yawa da malaka karanta akai imamu turmudi ya rawaito daga abubakar na siddiq idan allah su tabbata abubakar radiyallahu anhu yake cewa samitu rasul sallama ya kuma na ji manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa babu wani mutum da zai yi zunubi sannan ya tashi kuma bayan ya yi zunubin ya tashi ya yi alola in ya yi alola ya je ya yi sallah in ya yi sallan nan ya roƙi gafara in ya roƙi gafara face mai Allah ya gafarta masu makara a sai karanta mai idan wallazina idza afa'alu fahishatan wa idan suka yi sabo suka saba wa Allah sai su yi mu. zakarullah aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi tuba zuwa ga Allah game da zunubin su Allah kuma suke cewa Allah yana cewa me wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai sai Allah sai Allah shi kadai ne mai gafarta wa lan yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamu amma ba za su sake koma su yi wannan aikin ba ce suna da sanai akan wannan abu da gangan ba za su je su yi ba kaga Allah ya jero maganar ne a cikin suratu Ali Imran ai wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatul arduha as-samawati wal ardu hiddal lil muttaqin alladhina alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghayza wal afina 'anil nas shine da Allah ya koro wannan shine ne walladhina wal afina 'anil nas walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa sai Allah ya jero wannan ayoyin duk yana magana akan yan aljanna ne da sauran da abubuwan da ke da alaka da shi shine duka Allah ya tabbatar da wannan cewa me ya mi. ya ya karbi tubansu ashe kaga mumuni zai iya saba wa Allah mumuni zai iya saba wa Allah ba zai taba cewa mumuni shi har abada ba zai saba wa Allah ba zai yi ba zai yi a ce me mumuni ba zai taba yin sabo ba ashe zai iya yin sabon amma menene in yayi zai tuba zai koma zuwa ga Allah hadisi ya zo manzo Allah yake cewa me da ba dan Allah ma yace da ba dan kuna yin zunubi ku tuba ba ma da Allah ya tafiyar da ku ya kawo da za su yi zunubi su tuba tuban nan da zaka yi alheri ne Allah bai so a saba masa amma in ka saba masa ka tuba yake so hadisin abu da cikin eh, sunan eh, cikin sayil bukari a cikin kitabun eh, tauhid yake cewa bawa zai iya yin sabo in ya tuba sai Allah ya ce a ah, shin bawa na ma ya san ba bai gafarta zunubai sai a ni to ku sai da na gafarta masa daga baya ma in ya sake yi Allah ya sake faɗan haka sai Allah ya ce to ku sani yaje na yafe masa duk abin ma da yi amma ba da gangan mutum zai ba Ya yi ne a baran shi bai sani ko mutum na sako ya masa wa ta ta ya hadini Allah sai ce amu ya Allah idan kuma na addu'a Allah ya shirye mu me lahalar yace ya yace wannan shi ne asalin taɓewa da izgili kuma wannan izgili ne so da wanda yace shi wai Allah ya shirye shi to wannan izgili ne wannan izgiri ne ma Allah Allah zai iya gafarta ma in ka tuba amma kar ka yi abu da izgi shi yasa manzo Allah yake cewa mi ba wanda Allah baya gafarta masa sai wanda yake ne illal mujahiru wanda suke yin abu da daddare ba wanda ya gani ba wanda ya san sun yi sai Allah ya zo da safi ah, ai jiya ma nayi kaza da kaza da daddare ai jiya ma nayi kaza da daddare Allah ya rufa masa asiri amma shi ya waye gari yana tona asiri wa kansa shi yasa wanda yake sabo a fili a gaban mutane tubarsa ba ta karbuwa da wuri amma wanda yake a goye fa in yi tuba Allah zai iya zuwa kiyama Allah ya tsayar da shi ya ce masa ka tana rana kaza kayi kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza ya ce ka san kai kai ya ce Allah na yi shin yaya ya ce Allah ba duka ni yi wannan abubuwa duka ni yi su sai ce Allah ya ce masa to na rufa ma asiri a duniya haka ma na rufa ma asiri a na wuce gidan aljanna Allah ka sa mu na ciki kaga wannan abu ne da Allah zai rufa ma asiri a nan duniya bai tona ma asiri ba sannan kuma Allah ya rufa ma asiri a kiyama babu alherin da yafi wannan ba alherin da yafi wannan wallahi Allah ya rufa ma asiri a duniya kuma ya rufa ma asiri a kiyama to ai babu babu wanda ne Allah ya ce wa in minkum illa wariduha ba wanda ba zai wuce ta saman gidan wuta ba amma sai Allah ya ce me summa nunajjil ladina taqaw manadar zalimi na fi siya. amma za mu tseratar da wanda suke masu tsoron Allah Na aishe da ta karanta wani aita ce to ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kowa an ci sai ya wuce ta ce ya manzo Allah ce mata baki ji abin da Allah ya faɗa gaba ba summa nanjil ladina taqaw za su wuce shine manzo Allah yake addu'a kullun Allahumma hasibni hisaban yasir Allah kamar hisabi hisabi mai sauki kowa ya dinga roƙon Allah a cikin sallarsa cikin ibadunsa ya dinga roƙon Allah ya masa hisabi da sauki kowa dole ne a masa hisabi amma ka roƙi Allah ya ma hisabi mai sauki ka zo kiyama ana cikin wanda ne shi kenan wani wuce ba matsala ko a rayuwa ne nan ka je makaranta aka zuwa ka ce to dai ba matsala wani ka wuce za ka ji cewa hankalin ka kwanci kuma ba a ce to a wani ba akwai matsala kaza ma ai bai da attendance ai ma bai yi test kaza ba ai ma bai yi kaza ba ai ma bai yi kaza ba to wannan abubuwan tuhuma tuhuman sai ka ji ciwon hankalinka ya tashi sai an gama wannan tuhuman kuma sai ce to ba matsala dai ka wuce akwai daɗin da ya wannan duk ba an gama lissafa laifukan kayan da ka yi su sai ce to ba matsala dai ga takardar ka an ka wuce to za ka farin cikin da mutum zai shiga ya wuce inda ke tunani amma kaga lokacin da aka lissafa masa yana cikin ne firgici to haka mutum zai zo kiyama Allah zai lissafa masa laifukan san Allah ga wancan to je kamar rufa masu yi ka wuce Allah ka samu na ciki sai ce fadun salatul istikara falalan yin salatul istikara istikara ana yin ta akan abubuwan da ya shafi rayuwa a komi kamar yadda za mu ci a wannan hadisi warawa al-bukhari an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimu istikarata fi fil kulliha fil umuri kulliha kasurati min al-qur'an إذا هم بأمر فليركع ركعتان ثم يقول اللهم إني أستكيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر, ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كيل لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في آجله أمري وآجله وآجله فاقدر لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في آجل أمري وأجلي أو أو أم آجل أمري وأجلي فاصرف عني واصرف عنهم أن واصرف واصرف عني واصرف عنهم واقدر لي خيرا حيث كان ثم رددني بي ويس ويسمي حاجته wannan hadisi jabir ɗan abdullahi ya rawaito daga imam al-bukhari ya cire cikin littafin sa jabir abdullahi ke cewa manzo Allah ya kasance yana koya mana istikara kamar yadda yake koya mana a cikin al'amura komi kamar yadda yake koya mana ƙur'ani, inda zai koya mana suratul ƙur'ani haka yake koya mana istikara komi za ka yi ka zanna ka istikara ba wai lokacin da ka kuddata za ka yi abin mai kai a'a kamun ka sa abin za ka yi sai ka yi istikara sai ka bar wa Allah dai manzala ce in ɗayan ku ya niyan zai abu ya je ya raka'a guda biyu ya yi alwala ya raka'a guda biyu sannan sai ya ce mai Allahumma inni astakiruka bi ilmika ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka akan abin da zan yi to dama Allah ne mai ya san komai abin da zai faru wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah kuma ina kaddarawa da ka ya Allah nake so wannan abin da dai nake roƙa wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka da falalaka wadda take mabuwayi wadda take mai tabuwayi ko ina fa innaka taqdiru wala uqdir Allah kai ne kake kaddarawa ni ban isan kaddarawa kai na abu wa ta'lam wa la kuma Allah kai ka sani ni ban sani ka kore makanka mai ilimin komi ka tabbatar wa Allah shine ne allamul guyub masanin abubuwan da yake boye wa anta allamul guyub Allah kai ne masanin duk wani abin da yake boye Allahumma in kunta ta'lam ya Allah in ka kai ka kasance ka san cewa me anna hadha al-amr wannan al'amari na da zai sai ka faɗi kaza sai ka ce eh, ya Allah in ka san cewa ƙarin aure da zan yi ko kuma barin aiki da zan yi ko wani abu ne da za ka nemi aiki ko wani abu duk dai haka mutum zai faɗi al'amarinsa da yake bukata ko makaranta ce ya Allah wannan makarantar da zan yi karatu da zan yi akan kaza ya Allah in alheri ne a cikin addini na da kuma rayuwa na da ƙarshen al'amari na na duniya a nan yanzu ne